Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma sha shida ga watan bakwai 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma kuma muna karanta tafsirin babban malaminmu a sheikh abubakar mahmud gumi rahmatullahi alai wato raddul azhani ila ma'anil qur'an za mu tashi aya ta 215 ko ko 16 ne 216 kuma wannan zai zama musulunmu na 118 insha Allah ta'ala bismillah na'am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 وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون جزاك الله خيرا ما ليش انفدا كافن تفسير آية yace taƙaddama an dhakara kalaman ya gabata Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana bayani ya ta'allaku bi kitali ƙuraishin wanda yake da alaƙa da yaƙa ƙuraishawa. akwai ayoyi guda biyu ko fiye da biyu amma dai a wuri biyu kawai da suka yi bayani akan yaƙi na musulunci ayar farko ita ce wacce ta bayani akan a ba da dukiya wajen yi wa an fi kofi sabilillahi wala tulku bi aidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wannan ayar tana bayani akan Allah yana ba mummunai umarni cewa kaski ruwa a lokacin da ake neman su ba da dukiya domin ɗaukaka addininsa wuri na biyu shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qatilu wa qatiqatu wa qatilul ladina yuqatilunakum ko eh, wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin hada sune yace wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluqah aka ambaci wannan to ne ma ne yake ishara zuwa gare shi Ya ce wani infaƙi al jihadi fi sabilillah kuma aka yi bayani akan cewa eh, a ciyar da dukiya a bada ita domin hanyar Allah a yi ƙoƙari wajen tabbatar hanyar Allah ta zama ita ake bi inda Allah ce waqtuluhum haisu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوه حقيقة بيان تشيني تيتي وأن تركه إلقاء بالنفس إلى التهلكة تنين إن جهادي لقم بعد ba da dukiya a to jefa kai ne a cikin halaka وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا kaga kafin nan sai aka ce wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka shi yasa a wancan karatun a lokacin da muka yi tafsirin ayar ko ayoyin mun faɗi abinda malam ibn qayyim yayi fada a cikin zadul ma'ad na kasa jihadin musulunci gida gida ko matakai akwai jihadun nafs akwai akwai jihadul akwai jihadul zalimin wal fasiki akwai jihadu shaytan kuma muka faɗi cewa tsakanin jihadi da ƙitali akwai bambancin ma'ana amma ma'anar wannan yana da ma'ana mai faɗi wancan kuma yana da ma'ana kuntatacciya idan an faɗi jihadi to ƙital ya shiga ciki amma ba dole ba ne in an faɗi ƙital to ya zama ya kunshi dukkan ma'anar jihadi akwai jihadun nas abu hudu ne mutum ya yaƙi ransa saboda ranka da kake ganin sa makiyin kai innan nafsa la'ammaratun bisu yana umarta ka da mummunan aiki ne to sai ka yaƙe shi malam ibn qayyim yace da da abubuwa hudu ake yaƙarta bil ilm bil amal bid da'wati ila al ilm wal amal bis a yaƙi rai ilimi ba abin da ranka yake so kaman ka zauna ka zama jahili kaka koyi addinin Allah an adam ransa baya son domin a cikin neman ilimi akwai wahala akwai shan wahala da kallaƙina, min haza na saba annabin Allah annabi Musa alaihi salam dai daga cikin ulul azmi min ar-rusul shine faɗi wannan magana akan hanyar neman ilimi shi yasa magabata suke cewa al-ilm la yunalu bi rahati al-jahl ba a samun ilimi da hutun jiki duk wanda ya sami ilimi idan yayi ilimin da gaske mun zai baka labarin wahalar da ya sha to abun ba a magana kaga sai ka kiran ka alal ilm sannan bayan ran naka yi ilimi kuma an tujahida alal amal ka yaƙe shi kuma ya aiki da ilimin domin akwai waɗanda suke ilimi amma sai su aje ilimin gefe guda ko kuma su sa iliminsa a baya sai su ce ya biyo su ba za su bi shi ba alhali shi al'ilmu matbu'un shi ilimi bin sa ake to bayan nan sai kuma ha alal ad-da'wati ila ilmi wal amal bayan kai kai ilimin kuma kana aiki da ilimin to ka gayyaci wani shi ma da ka samu alkhairin da ka samu falalar da ka samu darajar da ka sama to gayyaci wani shi ma ya same su duka saboda alkhairi to na hudu shine as-sabr sai juriya idan ba juriya ba za a nemi ilimi ba idan ba juriya ba za a iya aiki da ilimin ba idan ba juriya ba za a iya gayyata wani shi ma ya ilimi ya aiki da ilimin ba sai an jure shi ne wanda aka saba faɗi a ce haƙuri sai sannan sai kuma jihadu shefa abokin gaba na biyu shine sheda shi kuma ana yaƙasta da abu biyu bil yaqini was shi ma ilimi ilimi na gaske da kuma juriya in mutum ya waɗannan abubuwan guda biyu to zai yaƙi shaida ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu kaga ga asabaru ga al sannan sai ya kafarai makiya Allah waɗanda suke ci alladhina sudduna fi an sabilillah wanda ba su yadda addinin Allah ya ci gaba ba shine Allah ta'ala ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wanda suke yaƙaƙu suke hana addinin Allah ya ci gaba to ku yaƙe su a suratul hajj yace udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هذا أكبر أمرنيتي su. to su ma ana yaƙarsu ana yaƙarsu da bayani ana su da makami sannan ‘yan bida'a ana su da bayani ana su da ƙaurace musu haka fasikai ana su da yi musu wa'azi da bayani sannan kuma ana su da ƙaurace musu munafukai ana su da bayani shine Allah madaukaki suke ce wajahidhum bihi jihadan kabira kuma ka yaƙe su bihi ai bil qur'an da alqur'ani jihadan kabira jihadi babba to wannan jihadi kenan so ka ana jihadi ba dole sai an yi ba karantar wannan da muke yanzu jihadi ƙwarai da gaske shi yasa malaman mu suke cewa kaga waɗanda suke tsayawa su koyi ilimi da gaske to su ne ko da wancan yakin ya zo na gaske to su za su fa iya yi ba wai yan tauri ba ne da da sauran marasa jin magana su ne kake tsammanin za su yi jihadin musulunci jihadin musulunci shi ne tarbiyya wanda aka masa tarbiyya shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku a makka tarbiyyar sahabbai yake yi domin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masa dole fa za a yi jihadi nan gaba na yaki to da kada aka dawo madina sai gashi ba a fi shekara guda ba sai gashi an saukar da udina lillazina yuqataluna bi annahum zulim agani to shine mala yake mai yana mana tariyar baya ne abinda malaman tarbiyya suke ci mishi arrab arrab shine za a maka sabon darasi sai a yi maka tariya a yi maka muraji'a a maka bitar karatun da aka maka a baya domin ka iya haɗa su ka fahimci ka tuno da karatun baya sai kuma ka gane alaƙarsu da na yanzu to a fahimtarsa ya ce waɗancan ayoyin na baya su suna bayani ne akan yaƙar ƙwarai shawa ƙuraishawa kuma wani ɓangare ne daga cikin ƙungiyoyin kafirai a wannan lokacin ba su kaɗai ba ne kafirai to shi ne sai nan ma da yake cewa sun mazakira huna hukuma kitalin kufari alal umumi to yanzu kuma Allah zai mana bayani a game da yaƙa kafirai ga baki ɗayansu eh. amma yadda a wani wajen ya ce wa ƙatilun mushriki na kafatan kama yi kuma. kafatan ku yaƙi ga gabaki ɗaya kamar yadda suke yaƙar ku gabaki ɗaya to shine sai yace fa ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace kutiba yace furida an wajabta an farlanta alaikumul qitalu an farlanta muku yaƙi. Yaƙi a musulunci farilla ne alqital farin ne to amma ya kafi gida biyu Shi ne sai ma ne ce lilku fa ai ku ƙi kafirai Allah ya farlanta muku domin ya ku suke ai riba ai farda ainihin an farlanta muku yaƙi na tilas kowa ba ɗauke wa kowa ba shine fardu ain in dakhalu biladakum idan kafirai suka mamaye garinku malaman musulunci sun yi ittifaki akan cewa idza ghazal kafir baladan musliman wajaba ala jami'il muslimina an yukhrijuhu an yuqatiluhu bima istata'u min silahin aw ghayrihi hatta inna al-huquq al-fardiyyah la tasqutu fayakhruju al-ab ibnu biduni إذن أبيه وتخرج الزوجة بغير إذن زوجها ويخرج العبد بغير إذن سيده idan ana zaune kawai sai aka ce ga kafarai sun zo sun mamaye garin musulmai sun afko musu to yanzu yaƙi ya zama wajibi akan kowa yawwa ba sai sun zujojin musulunci ba kowa yanzu zai zama mai yaƙi ne kowa mujahidi ne yanzu Shi ne ake ce mishi jihadu daf'i wannan fardu ainin ne har ce musulmai sun ga sun kare kansu sun fatattaki kafaran nan ko kuma sun gama da su a wannan lokacin haƙoƙa na mutane suna taryuwa ɗa ba sai ya tambayi baban shi ba in ma baban shi ya ce ba za ka je ba yanzu baban ma musulunci yake wa matsala shi ma za a yaƙai mun gane aiki mata mace ma ba za ta tambayi mijinta ba idan mijinta ya ce ba za ki fita ba to yanzu shi ma ya zama abin yaƙa domin musulunci yake son a gama da musulunci ina ma yana da haɗin baki da kafaran kenan in akwai bawa shi ma ba zai tambayi mai gidan shi ba kawai tafiya zai yi idan mai gidan shi ya hana shi to wannan mai gidan nashi shi ma yanzu abin yaƙa ne domin musulunci yake so a gama da shi domin in har kafarai za su faɗo garin musulmai su musu ƙawanya to ba abin da suke so face su gama da musulunci wannan shine ake ce masa fardu a lokacin da yaƙi a musulunci yake zama fardu ain fardu ain shine ake ce mushi jihadu ko qitalu yaƙi na kare kai yaƙi na tunkuɗe abokin gaba kafiri kar ya zama ya cutar da musulmai wannan shine fardu aini to shine sai malam yake cewa fardu kifayati sannan yaƙi zai zama kuma farilla amma ta wakilci nan in an samu wasu sun yi to saqatat al 'an al'akari saura ba sai yi ba yaushe in kanu bi biladihim idan kafirai suna garin su ne shine ake ce mishi shi kuma jihadu da'awati shi kuma jihadi na da'awa kenan kun ga na farko fardu ain farilla ce farilla ta ainihi kowa a kansa ba a kauke wa wani ba waɗanda kawai aka saukewa su ne waɗanda ba su da lafiya laisa alal a'ma haraj wala alal a'raj haraj wala alal marid haraj waɗannan an ba su rangwame makafi ba za su iya yaki ba guragu ba za su iya yaki ba marasa lafiya da suke kwance ba za su yaki ba za su iya yaki ba ƙananan yara ba za su iya yaki ba to idan kafare suka afkowa musulmai to waɗannan su kaɗai aka ware su ba wajibi ba ne a kansu amma duk wani musulmi namiji ko mace to kowa zai tashi ne iyakan bakin ƙoƙarinsa domin ya yaki wannan waɗannan kafarai da suka zo suka afka musulmai wannan ya kama da lokacin da dajjal zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sharrin dajjal ya ce idan Allah ya sa dajjal ya bayyana ina nan fa ana hajijuhu dunaku to ni kadai zan fita in yaƙe shi kuma in gama da shi Ko wannan ku na na hutacce shi amma idan ya bayyana bana na ku to fa kullu wahidin minkum hajiju nafsi to anan kowa sai ya yaƙi dajjal iyakar bakin kokarinsa to haka kafirai idan suka afkawa musulmai haka ake yanzu mutanen da suke shafa wa musulunci na jasar kaji mai wari suna cewa musulunci addinin yaƙi ne yanzu a wace doka ce ta duniya ta ce kana zaune a garinka kawai shi kenan sai wani ya zo kawai afko maka shi kenan kawai ta kashe ka ya kashe maka ƴaƴa ya kashe maka mata ya ƙona ma dukiya kuma kawai sai ka rike hannu saboda kai bawan Allah ne ka kyale shi akwai wannan doka a duniya dokar hankali ko dokar da ta dace da ɗabi'a balle dokar addini ba wannan dokar da ta dace da hankali dokar da ta dace da ɗabi'a dokar da ta dace da addini ta dace da mutunci ita ce duk lokacin da abokin gabanka ya fada maka to ka kare kanka wanda ita ce ka'ida shi yasa tun can da wani mawaki balarabe yake cewa wa kuntu idza qaumun غزوني غزوتهم فهل أنا في zalimu mata لحمدان ظالم متى تحمل القلب الذكي وصارما وأنفا حميا yace kuntu idza qaumun ga gazawtuhu ni ɗabi'a ta ita ce duk lokacin da wasu mutane suka zo suka yakan to ni ma zan yake su fa hal ana fiha fi za ya la hamdanu zalim ya kai hamdanu abokin firata yanzu in ni haka sai a ce ni ne zalimi wani ya zo zai yaƙe ni shikenan sai in tsale shi in miƙa wuya kawai shi shikenan in na raba ko sai a ce ne zalunci a sai ce ƙa'ida ita ce mata tahmilul qalbar zakiya matukar Allah ya baka ƙwaƙwalwa mai kaifi wa tariman kuma karki makami karki don kara kanka wa anfan hamiyan kuma baka yadda wani ya zo ya lakatan maka hanci ba ka kyale shi to ta ji tanib kalmaragimu masu neman su ka da kai azzalumai to za ta nisanci ka a to shi yasa a tun a jahiliya aka samu wani mawaƙi aka zo aka kawo wa ƙabilar sahari aka yi mata fata-fata aka ci mutuncinsu aka ci mutuncin matansu aka yi wa matansu fyaɗe aka ƙwace musu dukiya aka kora na korawa raƙuma ya kalli abin da aka musu to shi shine sai wasu baitota masu tsawo yace law kuntu min mazinin lam tattabi ibli banul laqitati min zuhl ibn shaybana idan laqama idan laqama laqama li ghaddi ma'sharun khushunu inda al-fadhi'ati in dhulusatin lana قوم إذا الشر أبدى ناجذيه له ضاغوا إليه زعافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الحرب في شيء وإن هانا يتشي والله دانا قسنشي لو كنت من مازن إنا ما دي أتي أقديل مازن نشي lam tattabi ibili banul laqitati min zuhl ibn shaybana da kabilar zuhl ibn shayban wallahi tallahi da ba su zo sun halarta ya ka kabila ba domin da amazin nake kabilar mazin ne idan laqama li ma'asharun khushun ko li daf'i ce da an samu wasu mutane masu ƙarfi na banu mazin inda a cikinsu nake wallahi da sun tashi sun kare ni ya ce ni al'umma ta wasu irin lusarai ne lusarai ne su di yadda yaƙi ya kai da cin mutunci to su ba sa iya mai da martani ba da zai iya ba su yi eh, kawai eh. shi ne ke cewa yi zuna ahlar zulmi magfiratan su kullum idan aka zalunce su sai su ce sun yafi e, sannan kuma waɗanda suka muna namusu suna saka musu da ihsana kyautatawa a munana musu sai su kyautata shi ne sai ke cewa ka an na rabbaka lam ya haluk li siwahu ya ce kai ka ce su kaɗai Allah ya halitta masu tsoron Allah su jama'a ta amma tsoron Allah ne wannan ka zama banza a cutar da kai shi kenan ka zama kawai kai shi kenan ba abin suka ce ba komai to wannan ba ɗabi'a ɗan adam ba ce to wannan ita ce manufar musulunci a wajen shir'anta yaƙi abinda zai maka shaida a kan cewa musulunci ba yaƙi yake so ba musulunci sai da ya kasa kafarai gida hudu kuma dukkaninsu ba a yadda a taba su ba kafarai hawa hudu duka waɗannan kafaran kafarai ne ba su yadda da Allah ba in kiristoci ne suna da cocinansu idan yahudawa ne suna da kanisat ɗinsu wajajen da suke bautarsu idan maguzawa ne suna da inda suke hasa wutarsu su je su bauta in tsumbarbarai suke bautawa da gumaka duk su je su yi ta yi idan sun shiga cikin ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen guda hudu akwai kafarin da ake ci musu ahalu zimma uku kai ba hudu ba ahalu zimma ahalu zimma su ne kafarai waɗanda suka ce su ba za su shiga musulunci ba abbas su ci gaba da bautarsu amma za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci kuma za su riƙa ba da jiziya. Jiziya ita ce haraji da kafari suke badawa domin cewa su nuna cewa su masu zaman lafiya ne wannan kuɗin da za su riƙa badawa kuɗin ci gaban ƙasa ne kamar development levy ne na ƙasa ya za a haɓaka ƙasar da suke ciki za su hau titi za su shiga kasuwa za a yi wutar lantarki ruwan famfo ruwan sha duk suna da bukata tunda 'yan ƙasa ne su to amma ba musulmai ba ne to sai su rika ba da jizya su ba zaka a kansu to sai su rika ba da jizya waɗannan haramun ne wani musulmi ya taɓa su annabi sallallahu ya ce duk wanda ya je ya kashe ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan to ba zai taɓa shaƙar wutar ba zai taɓa shaƙar ƙanshin aljanna ba ba zai taɓa shaƙar ƙanshin aljanna ba kafiri wanda yake zaune a ƙarƙashin daular musulunci wanda ake zaman lafiya da shi yana ba da jizya sai kawai sai a ce an samu wani musulmi ya kashe shi to manzon Allah sun sama a hadisi ingantacce ya ce lam yarih ra'ihat aljanna ba zai taba shaka wuta shakanshin aljanna ba kanshin ta kaga ba magana shiga ake ba ba zai shaki kanshin ta ba to wannan su ne nau'i na farko ahalul zimmati sai na biyu su ne al-mu'ahadu al-mu'ahadu kafirai ne su ba a garin musulmai suke ba kuma suka ce ba za su yi musulunci ba har ma ta kai ana gwabzawa da su to sai aka kai wa wani mataki sai aka yi sulhu aka ɗau alkawari cewa za a samu za a samu za a samu abin nan abin nan za a za a za a samu daga yaki hudina to a daidai wannan lokacin da aka yi hudina sunansu mu'ahadu haramun ne wani musulmi ya je ya taba ɗaya daga cikinsu kuma duk wanda ya je ya taba su ya saba wa Allah kaga na biyu kenan na uku su ne almustamanu kafirai ne ba a ƙasar musulmai suke zaune ba amma sai suka shigo ƙasar musulmai ƙila ko sun zo su kawo saƙo ko da zagi suka kawo suka zo da shi misali a ce shugaban ƙasar su ya aiko shugaban ƙasar musulmai da da zagi to matuƙar sun suna cikin daular musulunci za su je su isar da saƙon nan kuma za a tsare su har sai an fitar da su boda ba za a yadda wani musulmi ya taɓa su ba ko magana banza ba a yadda wani musulmi ya faɗa musu duk wannan a tsarin musulunci ne ba kafirai ne yaƙan musulmai suke yi amma wani abu ya shigo da su ƙasar musulmai kuma musulmai suka ba su dama su shigo shugaban musulmai ya ba su dama su shigo misali a tsarin da ake da shi yanzu sun shigo ta hanyar visa an ba su visa abin nan gwamnatin ƙasa ta buga musu visa wato an amince su shigo kenan to suna da aminci tun daga shigo wasu har su fita kuma ko saƙon zagi suka zo da shi ko saƙon fitina suka kawo domin su su fara'u ne jakadu ne ba a taba ambasada shi yasa hatta tuwa suka dauki waɗannan tsare-tsare a musulunci suka kwaikwaya to kaga waɗannan duk kafare ne fa nau'i uku amma musulunci bai da a taba su ba to ya za a yi saboda rashin adalci sai mutum ya zo ya ce musulunci wai yaƙi yake kira zuwa gare shi akwai yaƙi a musulunci amma mai tsari mai dokoki mai tsari mai dokoki to waɗanda ake yaƙa a cikin kafirai su ne al-muharibu su ne masu yaƙan musulmai wa ƙatilu fi sabilillahi lalina yi ƙatilu na kum waɗanda suke yaƙanku amma duk wanda ya ce shi ba zai yi musulunci ba kuma ya yadda musulunci ya ta ci gaba ya bar musulmai su yi da'awa bai tsangwame su ba bai fada da musulmai shi kenan ba ruwan musulunci da shi je ta kafarci shi sai an je lahira ya shiga wutar jahannama na fiha abada amma a duniya ba wanda zai taba shi wannan shine tsarin musulunci yan uwa sannan ba a yadda a musulunci kawai wasu su zo su kafa kungiya kawai shi kenan su ce ga shugabansu alhali akwai shugaban musulmai sai a ce ga wasu mutane sun kafa kungiya sun koma gefe kawai su wai suna shirin su jihadi ba wannan a musulunci duk wata kungiya da aka kafa ta aiwai tana kira zuwa ga jihadi alhali ba shugaban musulmai ake da shi ba gabaki daya ta wannan kungiya ce ta 'yan ta'adda wannan ita ce magana gaskiya sunanta kungiya ta'addanci musulunci yana da tsarinsa ƙa'idar jihadi a musulunci sai an samu imani manzon Allah sama ba shi bane imami a makka shi sa ba a yaƙi ba amma da ya dawo madina ya zama shine imam shine jagora ga baki ɗaya to shine daga nan sai Allah ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu aka ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu aka ce waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa duhun min aka akhrajukum sai da aka sami imani. sannan imamin nan wato jagora a bayyane yake ya zama duk al'umma musulmai sun yi kawiya gare shi idan akwai shugabanni guda biyu wancan yana jin shugaba ne shi wancan ma yana jin shugaba ne shi to yanzu ba magana jihadi abinda za su kira zuwa gare shi sunan shi fitina domin wannan bai yadda da wancan ba kuma ƙasa ɗaya misali sai a ce a najeriya wal iyadu billah ana da shugabanni biyu ga wani shugaba a gari kaza ga wani shugaba a gari kaza sai ɗaya ya ce ya ba da umarnin ai jihadi to kaga wannan zai iya cewa ban yadda ba kaga shi ke na rigima ta zu to shi yasa sai an samu imamun muwahhad shugaba wanda duk jama'a suka yi ittifaki a kansa kuma hatta a ɗabi'anci abin da ya faru ke kun ga shi ya sa zamanin sayidina abubakar radiyallahu anhu shekara biyu ya yi amma idan ka ga nasarorin da aka samu na yaƙar kafirai nasara ce na yawa saboda shugaba ɗaya ake da shi khalifan musulmai wanda ya gaji manzan Allah sallama shekara biyun nan idan ka ga abubuwan da aka samu na nasarori a musulunci suna da yawa an yi futuha an bubbuɗe birane wanda aka kai musu da'awa ta musulunci saboda shugaba ɗaya ake da shi to balle zamanin na umar radiyallahu anhu shekaru goma shur a zamanin na umar radiyallahu anhu musulunci ya zo mana hannan fa so da duk wani wanda zai yi musulunci a waɗannan yankunan namu na afirka da asiya babba da turai europe da da da asiya da mu afirka to na umar na da lada sai an duk sallar da za ka yi sayyidina umar na da lada saboda a zamanin shi kakannin kakannin kakannin kakannin ka suka shiga musulunci saboda shugaba ɗaya ake da shi haka zamanin na usman shekara goma sha biyun da na usman ya yi radiyallahu anhu kaga an yi futuhat da yawa to amma zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu sai jarabawa ta zuwa musulmai ga sayyiduna abubakar sayyidina ali radiyallahu anhu a kufa kufa ta iraki ga sayyidina muawiya a dimashq shani to kaga ba futuhat a wannan lokaci so da ba a da shugaba daya saboda haka wannan hikimar musulunci kenan saboda ka ba a kiran jihadi da shugabanni biyu yana iya yiwa ma ɗayan shugaban in ɗayan ya ce a yi jihadi ɗayan ya ce bari ya je goye bayan kafirai saboda mulkin shi ya tabbata kamar yadda muke gani a yanzu a wannan duniyar tamu ko ba haka bane to shi yasa manzo Allah sama ya bada ka'ida yace laita minna man qatala tahta rayatin ummiyati baya tare da mu baya cikin mabiyan mu tun mutumin da ya ce a yaƙi a ƙarƙashin wani shugaba wanda ba a san shi ba ko kuma shugaban da akwai rigima a kan shugabancin shi wata tuta wacce take makauniya ba a san mai ita ba so da kasi ana da shugaba shi zai ayyana cewa a jihadi sannan a amma wasu su zo su kafa kungiya su ce su sunanta jihadi kaza jama'atu kaza lil jihad waɗannan kungiyoyi ne na ta'addanci duk sunan da zaka ba su ka gama zage sai ka kira su kungiyoyin ta'addanci domin ba abun da suke jawo musulunci sai zagi ba abun da suke jawo musulunci sai zagi da ba musulunci suke kira zuwa gare shi ba irin su Usama bin Laden da mutane suka yi ta ƴaƴansu sunaye sunayen shi ba abun da suke jawo musulunci sai zagi da cin mutunci da hana a yada musuluncin inda da musulunci ke shiga ya zama sun zo sun bata abubuwa ba inda musulunci ba za a iya zuwa aje a yi dawa ba irin namu na nan najeriya in su muhammad bin yusuf da suka bata abubuwa suka zo suka yi ta'addanci suka yada tsiya da inda musulmai za su shiga su je su kai su tallan musulunci a ce musulmai dubu kaza sun musulunta wallahi yanzu ba za a iya shiga ba saboda yaƙi ake yi a wajen to kaga shine wannan wannan ita ce hikimar musulunci so daga jihadin musulunci kala biyu ne to shi ma na biyu na kifayan nan idan aka je a da'awa to ba yaƙi ake farawa ba sai an bi matakai mataki na farko shine sai an tabbatar da garin ba sa sallah kafirai ne su idan da za a je wani gari da niyyar jihadi wannan jihadu da'awati kenan sai a ji an yi kiran sallah to yanzu ba za a yaki mutanen garin ba an tabbatar da ana musulunci a garin kenan kaga musulmi ɗaya zai iya jawo ba za a yaki gari ba ku kalli hikimar musulunci sai aka je wani gari shugaban musulunci sai ce ina son gari kaza na samu labari garin duk kafirai ne so daga ina son ku je ku kai musu tallan musulunci shine matakin farko ku tafi ku je ku kai musu tallan musulunci to ana zuwa manzalla ta sama ya ba da ka'ida idan ya tafi gari irin wannan to in ta zaha sai ya dan jira idan ya ji ana kiran sallah shi ke, to da aka je garin sai aka tabbatar da mutum ɗaya ne yake musulunci kuma har yana iya kiran sallah ya kira sallah shi shi kaɗai ya sallah shi to ya ce ci garin ya ce ci garin to idan ba a ji kiran sallah ba to sai a je garin a je a gabatar da kai to mu wakilan shugaban musulmai ne mun zo mu kawo muku alkhairi shine musulunci ku musulunta za ku ji daɗi a duniya za ku ji daɗi a lahira me jin daɗin duniya za ku zauna cikin kwanciya hankali domin kun yarda Allah ɗaya ne annabi salama kuma shine manzon ku kuma za ku zama a bisa tsari ba za ku riƙe rayuwa ta hargido ba domin duk wani tsarin da ba musulunci ba sai ka ga hargido a ciki a musu wa'azi a musu wa'azi sai suka ce to mu ba za mu musulunta ita to shi kenan ba za ku musulunta ba eh ba za mu musulunta ba mu ku ban mu a cikin addinin mu to duk wanda ya ce ba zai musulunci ba to muna da ka'ida yanzu za ku zama a ƙarƙashin mu kuke za ku rika ba shugaban musulmai jisiya domin ci gaban ƙasa kuma za mu kare ku idan muka ji wani zai kawo muku hari za mu yake shi kun zama a ƙarƙashin mu kuke kun zama talakawan daular musulunci amma ba musulunci kuke ba sai a sa musu suna sunan su ahlu zimmati waɗanda muka ambata a bayan nan suna nan a ƙarƙashin daular musulunci shi ke nan sai a tafi a kyale su shi gaba da bautar su duk abinda suke bautawa a kyale su ba za a rusa musu coci ba in kiristoci ne duk ababen bautar su za a basu ci gaba da kayansu haga shi ne wannan idan suka ce mu ba za mu musulunta ba kuma ba mu yadda musuluncinku ya ci gaba ba ma kuma ba za mu ba da jiziyar ba to yanzu shi ne za a yi yaki kun ji yadda yaƙi yake tashi shi ma ana fara za a yi yaƙin sai suka ce mun miƙa wuya mun yadda to shi ke ne yanzu bai halarta a yaƙe su ba wannan fuski shi ne fa musulunci shi ne yaƙin da ake yama ɗiɗa a kansa shi ne tsarin yaƙi na musulunci to shi ne abin da ne yake nufi da cewa eh, abin nan wa farba kifayatin in kanu bi biladihim idan kafarai suna garin su to yaƙi yanzu ba yaƙi bane na farilla ta ainihi ya farilla ce ta wakilci idan an tashi ma za a tafi to shugaban musulunci yana ba da dama ya ce wani kana da sha'awar tafiya in ka ce eh, a ce to da kai za a ce a rubuta sunanka in ka ce a'a ran kai dade a kyale ni ba zan samu damar zuwa wannan karan ba ta ce to shi nan ai ka ji wancan karan alama albarka sannan in mutum yana da iyaye ko ya girma to sai ya ji ya tambaye su idan iyayensa ko ɗaya daga cikin iyayensa ya ce a'a ban yadda ka je ba to yanzu ba zai je ba idan ya tafi ya saba wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune yana shirin fita yaki sai wani daga cikin sahabbansa ya zo ya ce ya ma'aikin Allah a rubuta suna na cikin sojojin da za a fita wannan fitar da su sai mansama ya ce a hayyun data iyayenka guda biyu suna da rai sai ce na'am da babana da babata duk suna da rai sai mansama ya ce fafihi ma fajahid je ka kai musu jihadi a gida ka je ka ci gaba da kyautata musu mahaifiyarka na bukatar ka ɗibo mata ruwa ka ɗibo mata ruwa mahaifiyarka na bukatar kai mata wanki ka mata wanki mahaifiyarka na bukatar kai mata kaza duka mata mahaifinka na bukatar ka zuwa mishi waje kaza ka je gona ce ina ne ka je ka masa ba sai ka bi mu ba ku ji hikimar musulunci saboda jihadu da'awati ne ba jihadu daf'i ba ina jin kun bambanta su ake wata rana wani ya zo ya ce wa manzo sama ya ma'aikin Allah kayi alkawari da ni za a tafi wancan jihadin ina son wannan a sa ni in je manzo sama ya to da kai za mu ranar tafiya ta yi sai manzo sama ya ce ya ka baro babanka da babar ta ce na baro su suna can suna ta kuka saboda ba sa son in je sai manzo sama ya ce je ka ka sa su yadda da kai in ba su yadda ka tafi ba za ka yadda ka sa su kuka je ka sa su fi dariya me yi sa su dariya ka ce a baba ai ba zan je ba me sa su kuka dama da ya ce zan je ko to yanzu me zai sa su dariya sai ya ce musu ba zan je ba Kunnan fa shine musulunci fa shine yakin da aka bata shi ake faɗin wasu abubuwa waɗanda ba musulmai ba suka bata shi sannan waɗanda suke musulmai su ma suka zo suka ɓata a aikace abubuwa suka zama jagwalgwalo yanzu kana karanta abubuwan da suka faru na boko haram a najeriya ka abubuwan da suka faru zuciyarka wani abin kana karantawa in karantawa kake yi ba za ta iya karɓa ba wallahi sai ka ji zuciyarka tana neman ta buga da sunan jihadi fa a nan najeriyar mu a jihar borno da yobe da adamawa su suka fi shaida waɗannan fitinin an yi lokacin da fa za a zo a samu katuwar rijiya irin mai zurfin nan gaba kaza wallah kawai a ta yanka mutane ana jefa gawawakin su in mun ga waɗannan bidiyos ɗin lokacin wai jihadi ake kuma mutum yana la ilaha illallah kana yanka shi wanda kace ya yana Allahu akbar kai ma kana cewa Allahu akbar ina yaki ana. Usama Usama ibn Zaid hibbu rasulillah masoyin manzon Allah ta sallama babansa Zaid ibn Haritha manzon sama yana san baban shi kuma yana san shi aka je yaki Usama kafiri ya zo kusa da shi ana bugawa ana buga ana buga kawai kafin yana zuwa kusa da shi ya ce la ilaha illallah kawai usama ya fille mai kai aka dawo manzo sama ya ce aka taltahu ba adama kala ha aka taltahu ba adama kala ha aka taltahu ba adama kala ha yace yanzu ya zaka da la ilaha illallah shi ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi usama ya ce wallahi bai taba fatan a ce ba a cikin musulunci yake ba sai a rana ya so a ce lokacin da ya aikata wannan abin shi ba musulmi bane irin yadda hankalin mazan sama ya tashi da irin fadan da ya yi amma sai mutum ya zo yana yaƙar dan uwan shi musulmi yana cewa la ila yana cewa yaki yake wai yakin musulunci har saboda sharri mutum ya zo ya sa wani suna wai jama'atul da'a menene jama'atul menene lidda'awati wal jihad ƙarya ne wannan sunan suna ne mai yaudara daga musulunci ga yakin shi wannan ko musulunci yaƙi ne na 'yan ta'adda yawwa yaƙi ne na 'yan ta'adda ko ko mutum ya shiga cikin jirgi ya sa bom sai an je saman jirgi kawai ya saki bom ɗin wai aljanna zai tafi to sai dan aljanna faɗi ce amma ba ta Allah ba to duk waɗannan fahimtocin haka aka rika samun matasa a ƙasashen duniya ba a ƙasar mu ta Najeriya ba mu boko haram ma sai daga baya bayan ya shigo mana yi amma boko haram ya dade a ƙasashen larabawa Allah ya shirya Allah ya tsare mu Allah ka tsare matasan mu eh, an cuci mutane malam wa huwa ai alqital shi yakin inji malam alqital kurhun lakum kurhun ai makruhun lakum ba kwa san shi saboda akwai wahala a ciki ba kwa so amma Allah ya farlanta maba'an a ɗabi'ance ne mashaƙatihi saboda wahalar da ke cikin yaƙi akwai tashin hankali a ciki abubuwan da ke cikin yaƙi ba shi yasa inda aka zo za a yi yaƙin sai Allah ya karɓi yaƙin ya yi sai ka ji ana ana ana ana Allah yana faɗi da kansa wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu muminin muminina wa kana Allahu qawiyyan 'aziza wa kafa Allahu muminin muminina Allah ya isawwa da mummunan yaƙi ba sai sun yi ba <laughs> kaga ashe musulunci baya son yaƙi sai ne sai idan ya zama tilas ku duba matakan da muka ce ake bi sau da haka wa'ata an taka shay'an so tari za ku ci wani abu wa huwa khairul lakum amma alheri wannan ka'ida ce qur'aniya kulliya ka'ida ce ga mammiya akwai abin da kai ba ka so amma alheri kuma kowanne mu nan da za a ba shi dama ya bayani wani abu mai kama da wannan aya ta faruwa da shi takrahu shay'an wa huwa khayrul lak ba ka san abin amma sai abin ya zama mai ya zama alkhairi a gare ka yana faruwa a harkar neman ilimi a wajen zaben mai zan karanta a jami'a ko a kwaleji sai mutum ya zo shi ga abin da yake so amma kuma ba alheri ba ne sai ya zama bai san abu kaza sai ya zama masa alheri a abin da ya shafi neman kuɗi ko aiki ko kasuwanci kai ba ka san wani abu amma kuma shi ne alheri a gare ka idan ka jure ka karɓi wannan abin da Allah ya zaɓa maka sai ka ga kuma alherin shi ya biyo baya فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا za ku ki wani abin amma sai Allah ya sanya alheri mai yawa a cikinsa idan kuka yi da zaɓin Allah wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum sannan so tari za ku so wani abu wa huwa sharrun lakum alhali wannan abin sharri ne a gare ku mutum ya nace sai sai abu kaza amma wannan abin sharri ne a gare shi wannan ma ka'ida ce qur'aniyya alqa'idatan alqur'aniyatan alkulliyatan at-tawamatan ka'idoji ne guda biyan biyu asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum to anan ne aka sunnanta mana istikhara istikhara in za ka yi abu ka ba Allah zaɓi ka ba Allah zaɓi sannan kuma aka sunnanta mana istishara kai shawara da mutanen kirki waɗanda ka yadda da su kuma amintattu kuma masanan abin da kake neman shawara, kuma masu rufa ma a tsiri wanda ba za su je suna maka ya maɗiɗi ba ka nemi shawara so da akwai alistikhara akwai alistishara saboda wannan ka'id waɗannan ka'idojin guda biyu asa an takrahu shay'an huwa sharrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa khairun lakum to yaƙi yana cikin abin da ba kwa so amma kuma akwai alkhairi a cikinsa me alkhairin akwai yada musulunci a ciki akwai ɗaukaka musulunci a ciki to shine sai sai ne yake cewa limailin nafsi ila shahawati mujibati li halakiha saboda rai yana karkata zuwa ga sha'awa-sha'awansa sha'awa-sha'awan nan ba kuma abin da ke jawo rai li halakiha sai halakarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam yake cewa huffatin naru shahawati wa huffatil jannatu bil makarihi an lullube an zagaye wuta da abin da rai ke so an lullube aljanna da abin da rai baya so za ka ga duk abin da zai sa ka shiga aljanna to akwai wahala a ciki shi ya sa manzalar su mai ce ala inna sil'atallahi ghali ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi kai hajar Allah kayan kasuwancin Allah tsada ga rai kayan kasuwancin Allah aljanna kenan wallahi ka ba ai tana da daɗi eh amma ka tsaya ka dage sai kayi kasuwanci ka samu riba akwai wahala eh wala yanzu yau da aka tashi da wannan wani cikin ruwan ya fita gona aiwa akwai wahala amma sata fa eh kaga abin da ba ka ba kai wuf ka ɗauke. to kaga huffatin naru bi shahawati wa huffatin jannatu bil makarih to rai Allah ya jarrabe shi da son abinda ba alheri ba ya kuma jarrabe shi akan kin abinda alheri ne to shi yasa ka zaben Allah abinda Allah ya ce maka shi yasa shari'a Allah gabaki ɗayan ta alheri ce alheri ne ita gabaki ɗaya ba shari'a cin shari'a Allah to yaƙi ba kwa san shi wa nufuriha an taklifati mujibati li sa'adatiha sannan kuma rai yana gujewa ababan da aka dora masa na tilas yayi al mujibati li sa'adatiha wanda idan yayi su za su ja masa jin dadin rayuwa kuma amma bai su yanzu ka duba neman ilimi yadda mutane suke sun fi su zauna da jahilci wallahi abin zai baka mamaki ka ga mutum ƙato da shekaru in ya tafka wani abin zai ka sha mamaki a faja'ala lakum fil qitali sai Allah ya sanya muku a cikin yaki wa in ka'antumuhu khaira ko da ba ku san ki sai Allah ya sanya muku alheri zai da muku alkhairi li'anna fihi imma dhafar ko dai a cikin sa a samu nasara a je yaki a dawo ana minna an ci nasara sai a rika kadawa mutum ku ana ana ana ana ana masa minna ana adas saifu ila qiradihi wa halal laysu mani aghabihi shine taken da laraba suke cewa jami'in idan ya je yaki ya dawo ya nasara sai ce adat saifu ila qirabihi takobi ya dawo cikin kubansa wa halal laysu mani aghabihi sannan zaki ya dawo kuma ya shiga gidan shi in mutum ya je jihadi ya ci nasara wal ganima kuma a samu ganima shi yakin musulunci in an yi mai ka'ida to in an je kuma akwai ganima ana samu an ci nasara duk abin da aka samu to Allah ya ba ku naku ne iyaka ka jira a raba shi ma a nan akwai ta jarabawa kan mutum ya gululi gululi shine mutum ya ɗau wani abu ba a bashi ba wa ma kan nabiyyin an ya gulla wa man ya gulul ya ake bi ma galle yau malƙiyama kaga nan ma jarabawa ce aw shahada ko kuma ku samu shahada aw shahadata ko kai shahada hal tankimuna minna illa ihda al-husnayn to ihda al-husnayn al-husnayn an-nasu wa shahadati ko a ci nasara ko ai shahada yanzu a yakin uhudu da aka yi aka kashe musulmai mutane 70 ai ai ai ba su yi asara ba sun samu ɗaukaka wani wal'ajir kuma ga lada ga shahada ga lada to kun ga shi ne wannan wa taukuhu wa in ajab wa in ahbabtumuhu sharrun sannan ku kiyaki da kuna san shi eh sharrun sharri ne ku ku ku kiyin wani abu ko da kuna kuna son shi sharri na fihi dhul Yaƙi, barin yaƙi, sharri ne domin a cikinsa akwai azzul akwai kaskanci arena ku wal sannan kuma akwai talauci wa hirman al kuma ba za ku samu lada ba yawwa kuna son kakku yaƙi to kin son ku da kuke kakku yaƙi sharri ne saboda sharrin shine akwai kaskanci in ba a yaƙi ba kafirai za su rena musulmai inda suka gane in sun kashe ba za a yi musu komai ba shi ne sai ta kashewa mata tahmilu kalbar adh-dhakiyya wa saniman wa anfan hamiyan tajtanibu kal maghajim to ne sai me dalilin da ya jawo kuke kuke kin abin da Allah yake so a gare ku kuke san abinda Allah baya so a gare ku yake a gare ku wallahu ya'lam saboda shi Allah ya sani wa antum la ta'lamu ku ba ku da ilimi ai baka san me zai zama maka alheri ba domin gaibu ne shi sakamako gaibu ne shi kuma sakamako ba a gane shi ai sai an bi hanya sai an yi aiki sannan za a samu sakamako ɗalibi a makaranta ai baya sanin sakamakonsa kafin jarabawa sai an yi jarabawa sannan zai gane sakamakonsa shi yasa ai ɗalibai ba sa son jarabawa imana da da yadda za a ce ɗalibai kasi jarabawa to suna su kawai shi ke na sai a zuwa ce ka gama aji ka za ta fi kawai aji na gaba to karatun ma ba a so aji imana karatun ma ba a so shi ma ai ai shi ma kutiba alaikum ta'allumu ne huwa sharrul wa huwa khairul lakum menene kutiba alaikum abin nan kutiba alaikum ta'allumu huwa kurhul lakum koyan karatun shi ma wahala ne ba a so to sannan kuma ga abin da ke cikin shi na jarabawa a irin tsarin da ake tafiya yanzu mutum jarabawa ka haddace kaza ka fahimci kaza shi yasa shaidan yanzu ya kirkiro mutane hanyoyi na tsumbire da magudi da sata jarabawa ga sunan kala-kala ana gani ana ba da labari yanzu da wuya ka samu karantar da ba a satan ansa wani bala'i kenan da ake cikin shi sata sata jarabawa secondary school yanzu duk wannan jarabawar da ake yi sai dai Allah yake ce ne neko ce in ba yi ce wace ce sai dai Allah Allah shirya Allah kama na mafita eh duk wanda ba zai ba da satan ansa ba ko ba zai bari a yi ba to yanzu a duhum ne a duwu ɗalabati abokin gaban ɗalibai ne dan aljanna shine mai ba da satan ansa sai su kai shi aljanna ina ji aljanna kwaɗi ce shine wannan Allah ya shirya Allah ya kyauta to ina jin mun fahimci dai ma'anar ital a musulunci yakin musulunci da kuma yakin da wasu suka zo suka kirkiro ba na musulunci ba ko da sun ce su musulmai ne wallahi ba musulunci suke karewa ba la islam nasaru wala kufra kasaru ba su taimaki musulunci ba su kare kafirci ba abinda suka yi ma shine jawo wa musulunci kaskanci da walakanci da zagi yanzu akwai daɗin da da an ga musulmi sai a ce masa tsawari da can ana ce mana eh? a ce a kalli musulmi a ce mai terrorist duk duniya an yi ittifaki tun da aka kafa duniyan nan ba waɗanda a suke son zaman lafiya kamar musulmai to amma yaƙi ɗabi'ar rayuwa ce shi magani ne magani ne da ake sha a yi allura matsayin yaƙi kamar shan magani da allura ne kaga sai ba a da lafiya amma haka nan lafiya ka kallo kai sai ka ce kai abincin ka magani amma sai suka zo suka ɗauki musulun suka ɗauki yaƙi suka ba shi wata ma'ana mummuna saboda jahilci irin su Usama bin Laden din nan da mutane suke ta ɗaukaka su da suna jin kamar wasu mutanen kirki ne in ka je irin su Saudi Arabia a lokacin sai ka ji suna zagin malaman mu na Saudiya malaman tauhidi na taba karanta wani abu a wani a wani a wani pejin su na intanet, suna suna suna ce musu ulama haidi wan nifasi malaman da ba abin da suka sani sai jinin al'ada da jinin biki na karanta wani daga cikin yaran Usama bin Laden yana yana faɗi yana cewa wanda ya je kai bom ya je ya ɗauki ya sa bom a Pentagon a September 11 aikin da yawa musulunci ya ninninka aikin da Bimbal da Usaini da Ashar Muhammad Nasir Albani duk suka musulunci ya ji ya yi ta'addanci amma yana cewa wai aikin da ya yafi na manya-manyan malamai da suka yi aikin musulunci da Allah kaɗe san abin da suke musulunci na ci gaba shi ne wannan abin da ake ta yi daga waɗannan mutanen da kake jan asa ana ce musu jihadi to ba musulunci suke karewa ba ka sani in ma kana da wannan tunanin ko kai dan boko ne kana karance karancen wani abu da turanci ana kunso maka to ba daidai bane abinda musulunci yake yi daban su kuma abinda suke yi daban ba abinda suke jawo musulunci in ka yadda da waɗancan laraban to ka yadda da muhammad bin yusuf kwarai da gaske duk da ne in ba ka san su ba ka san su Allah ya shirya Allah ya tsara musulunci Allah ya tsara musulmai Allah ya ɗaukaka musulunci ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci a duk inda yake Allah maɗaukakin sarki ya kama na zaman lafiya a ƙasashenmu musamman ƙasarmu musamman jihohinmu na arewa Allah ka zaunar da mu lafiya ka saukar da alkhairi a cikin wannan ƙasa damuna kuma da ake ta yi mana ruwa Allah mun gode mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi Allah ya sa damuna ta harshe a sami yabanya mai albarka a sami abinci a sami arziki a sami yalwa a fita daga cikin damuwa Allah kuma ya ba mu shugabanni mutanen kirki bayan Allah waɗanda suke ƙaunar mu muke ƙaunar su waɗanda suke son mu muke son su ba waɗanda za su rika tsine mana muna tsine musu ba waɗanda za su rika mana kyakkyawa addu'a mu ma muna musu ba waɗanda za su rika mana mummunan addu'a mu ma muna musu mummunan addu'a ba sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته